Sashen Hausa na murya Amurka kuka sake kamowa wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma kama mu a birnin kumasi na kasar ghana wato a tashar rediyo alfa kenan ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce tare da baba yakubu makeri muke farin cikin jin ragamar shirin Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hiramu da Dr. Muhammad Ladan kwararre a fannin sarrafa magunguna kan batun yawan magungunan jabu a kasuwannin Najeriya. Sai kuma rahoto na musamman kan siyasar ƙasar Uganda. Baba Yakubu Makeri ya shigo da shirin sana a dawo lafiya da ke faɗakar da al'umma kan harkokin sufuri. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri ruwan sama ya ci gaba da zuba a arewacin mozambique a jiya litinin lamarin da ya kawo tsaiko ga ayyukan raba kayan taimako bayan tashin makwaciyar guguwar nan ta kenneth inda mutane 38 suka mutu masu aikin ceto sun ce sun dakatar da aikinsu na ɗan lokaci yayin ruwan sama na jiya litinin lokacin da suka kai kayan agaji a tsibirin ibo wanda jirgi mai saukan ungulu ya kai kayan inda ɗaruruwan mutane ɗaruruwan gidaje suka lalace bayan guguwar da ta tashi sun ce yanayi na jiya yana tattare da a don haka ne jirgi na biyu bai iya ya tashi ba guguwar kanan ta afkawa mozambique ne da yammacin ranar alhamis tare da iska mai karfin kilomita ko kuma mai gudun kilomita 220 cikin sa'a daya guguwa mafi hadari na biyu da kasar ta gani a cikin makonni shida hukumar agaji lokacin ibtila'i ta kasar mozambique ta faɗa a jiya litinin cewa a baya mutane biyar ne suka mutu amma kuma adadin na karuwa a lokacin da ake kara samun zuban ruwan sama kamar da bakin kwarya hukumar bincike manyan laifuka ta nan amurka ta ce ta samu labarin mutumin nan da ya kai hari a wurin bautar wato yahudawa kenan a california yayin wani sakamako yayin wani barazana da ya dora a kan shafin sata zumunta minti biyar kafin ya kai harin amma hukumar ta ce ba ta da isassun lokaci da za ta iya dakile wannan harin da aka kai hukumar binciken laifuka ta fbi ta ce ta ga wani saƙon barazana da ba a gano wanda ya kafe shi ba ta wani shafinta na yanar gizo da kuma wayan tarho wanda ake kinkisa mata bayanai kafin ya kai harin a chabad powe a kusa da san diego wanda ya yi sanadiyar mutuwar mace daya kana wasu mutane uku suka jikata hukumar fbi ta ce nan da nan jami'anta suka fara aiki domin gano wanda ya wannan barazanan da kuma inda yake amma kafin su gano mutumin ya riga ya kai harin 'yan sandan karamin hukumar san diego sun ce ana zargin john ernest dan shekaru goma sha tara da haihuwa da shiga wurin bautar yahudawan kuma buɗe wuta da bindiga samfurin ar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon za ta aike da sojoji 300 zuwa kan iyakar amurka da mexico domin taimakawa a aikinsu da zai ba su damar su cuɗanya da bakin haure lamarin da ya sha bamban da tsarin ƙasar na yanzu a wata sanarwa da ma'aikatan tsaron amurka ta fitar a jiya litinin ta ce sojojin za su taimaka da ayyukan yau da kullum kamar jigilan bakin haure da raba musu abinci da kuma kula da jin daɗin su pentagon ta ce aikin tura sojojin da ma'aikatan tsaro cikin gida ta homeland security ta bukaci zai dore har zuwa karshen watan satumba kana zai ci kudi dala miliyan bakwai da dubu hudu. daman can akwai sojoji 2,900 da kuma jami'an tsaron kan iyaka 2,000 da suke aikin tsaro a kan iyakan karkashin ma'aikatar homeland security kafin wannan lokaci an hana sojojin cuɗanya da bakin haurin da zuman tabbatar da cewa sojoji ba su da hurumin gudanar da ayyukan doka. hambarar da tsohon shugaban sudan umar al-bashir wanda ya kwashe shekaru da shekara da shekaru yana mulkin kasar yana barazana ga wani babban aiki da turkiya ke yi a yankin bahar maliya kyakkyawar alaka tsakanin shugaban turkiya tayyip erdogan da bashir tana taka muhimmiyar rawa akan manufar turkiya na faɗaɗa tasirinta da kuma kalubalantar saudi arabia a yankin amma hakan na iya shiga wani rudani in ji wani mai fashin baki mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen turkiya hami aksoy ya gaggauta musanta cewa sabuwar gwamnatin soji da ke mulki a sudan yanzu ta soke aikin sake gina tsibirin suwakin na sudan da turkiya ke yi tsibirin suwakin yana gab da tekun bahar baliya ne kusa da saudi arabia inda tsohuwan daular ottoman ta kasar turkiya ta taba amfani da shi a matsayin tungar soji a shekarar 2017 ne bashir da erdogan suka dace turkiya za ta sake gina tsibirin har wadda zai hada da tashar jirgin ruwa na fararen hula da kuma na sojoji a makon da ya gabata lieutenant Janar abdul fatah al-burhan shugaban gwamnatin sojin sudan ya jaddada cewa sudan ki rike da ikon swakin kuma ya ce ba za a iya raba wannan yanki da sudan ba burhan dai ya nuna alamar cewa bai yadda sojojin turkiya su yi amfani da wannan tsibirin ba to a baba ya kuma makiri da karanto labarai To da labarin faro takon a Najeriya inda daraktar hukumar tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta kasar professor Moji Adeyeye ta musanta rahotannin da ke nuni da cewa kashi saba'in cikin ɗari na magungunan da ake sayarwa a kasuwannin Najeriya jibu ne. Sai dai tana wannan bayanin kuma aka tafke waɗansu manyan motoci dankare da magungunan jibu a birnin Iko da suka hada da maganin Panadol Extra da maganin ciwon ido. lamarin da dr muhammad ladan mai ilimin harhaɗa magunguna ya ce tilas a sake lale idan ana so a shawo kan matsalar to wannan abin ni kan yawancin magunguna a ƙasar mu Najeriya yawancin jabu ne abin da ya kamata a rinka shi ne dole a rinka binciken duk magunguna na san suna kokarin inda suka ya kamata su yi su wannan NAFTA din amma ya kamata su ƙara ƙarfin kokarin binciko binciken abubuwan nan domin magungunan nan suna kawo illa kwarai da gaske kuma wanda maganin da ba shi da amfani wanda aka yi jabu to wani lokaci maimakon ya taimaki mutum wani lokaci zai kawo wani illa kuma ko ya sa wadansu ciwuka ko kuma zai iya halaka halaka mutum ma ba a yi sa'a ba. To ka ce gwamnati ya kamata a sa ido, ka san yadda tsarin yake a nan waɗanne matakan sa ido ne kake ganin ana ɗauka a nan da ba a yi a Najeriya da inda za a ɗauka zai zama da taimako a shawo kan wannan matsalar. Kamar nan kasashen daga farko duk wani maganin da za a sayar ko daga in daga famasi na gurin sai da maganin to shi wannan famasi ko da suke aiki wurin akwai abin da ake basu duba kuma masu bincike din ko lokaci suna shiga ko wani state tana da nasu masu binciken magunguna kuma ita gwamnatin tarayyar kasar nan tana da nasu so kuma yawanci ko ba a nan local government county kenan su ma suna nasu masu bincike har yan sandan su ma lokaci suna binciken abubuwan nan domin lokaci za ka sun zo suna tambaya mai kaza kaza suna dube dube to mu na ma na shi na gwamnatin federal government din ba su da mutane ma da ya kai wani abu su states ma ba su da mutane local government din ma ba su da mutane dole ya kamata a samu mutane a duk waɗannan daga federal government da state da local government wanda za su iya bincika abubuwan nan in ba haka aka yi ba to irin wannan abubuwan za su ci gaba da faruwa ko nan ƙasar duk da haka ana samun kaɗan da suke suke faruwa wanda ba maganin kwarewa amma ana ana kama su kawai haka amma ya kamata mu samu mutane masu bincike kowane lokaci ana bincikawa amma ba mu cika haka ba a najeriya eh, to akwai ma masu ganin masu uh, bayyana cewa batun cin hanci da rashawa ma yana shiga cikin harkokin sa ido dinnan da su da dama sukan bayyana cewa waɗansu lokuta masu wannan sana'a suna ba jami'an nan kuɗi ne sai su kau kai a ci gaba da yin hakan eh amma nan kin san yawanci kamar irin mutane da ke aiki a wannan bannan kiwon lafiya in ka zo ka tome da wannan ma wani zai kai ka kara amma a kasan ban sa abin da ke faruwa ba sai a ba mutum hanci kawai sai sai kau da kansa domin wannan kau da kai din shi ke kawo illar ko halakar mutane a kasashen mu su ya kama dole a sa a sa a ci gaba da kokari ana duba abin nan sosai domin ba a yi haka ba hajiya kan wannan abin da Allah dai sai dai taimake mu bari mu kuma nufi kasar uganda inda aka kulle dan majalisar kasar na jam'iyyar hamayya robert kyagulanyi da aka fi sani da suna bobi wine fitaccen mawakin nan ana zargin sa da taro ba bisa ka'ida ba kama shin kuma da aka yi a jiya litinin ya biyo bayan takun sakan da ake yi tsakanin magoya bayan bobi wine din da 'yan sanda da suka rika yin amfani da barkonan tsohuwa a yunkurin tarwatsa su gasar filu hashim gumel da fassarar rahoton halima asumani daga kampala jiya litinin aka ɗauki babi wayan zuwa babban gidan yaron na birnin kampala daga baya kuma ya bayyana wata kotun majistare da ke hanyar buganda inda gwamnatin kasar ke zarginsa da sauran mutane da laifukan keta dokokin tsarin mulki ta hanyar haɗa gangami ranar goma sha ɗaya ga watan yuli ba tare da bin ka'idoji ba lauyan da ke kare babi benjamin katana ya ce ana tuhumar wanda yake karewa ne da laifin haɗa gangamin da ke alaƙa da zanga-zangar da aka gudanar shekarar takwas kan saka haraji da aka yi a kan duk wasu kuɗaɗe da ake aikawa ta yin amfani da wayar salula da aka nemi ya ce wani abu Babi ya faɗa wa kotu cewa shi bai aikata kowane irin laifi ba. I'm only here because I disagree with the political leadership of this country and in particular President Museveni. ya ce na kasance wannan wuri ne kawai domin kawai na yarda da tsarin mulki da ke faruwa a wannan kasar musamman ba na shugabancin shugaba Museveni. amma ina da kwarin gwiwa saboda dalilin da ya kawo ni nan ba wai na zo ne domin na saci dukiyar al'umma ba ko na kashe wani ina murna zuwa na nan saboda ina yaƙi ne wa 'yan ƙasa ina nan ina zanga zanga nuna rashin amincewa da harajin da ya saba shari'a dokar tsarin mulkin ƙasar uganda ta haramta gudanar da duk wani gangami ba tare da sanar da 'yan sanda ba haka kuma yawanci 'yan sanda na hana taruka da gangamin 'yan adawa suna mai cewa dole ne sai an nemi izini kafin a gudanar da duk wani taro lamarin da dokokin ƙasa ba su bukata ba. jam'iyyun adawa a kasar sun fara wani shiri na sake bibiyar dokar da ta yi magana akan taruka da safiyar jiya litinin ne 'yan sanda suka yi harbi sama tare da jefa barkonan tsohuwa domin tarwatsa magoya bayan babi waɗanda suke masa rakiya zuwa ma'aikatar binciken laifuka amma akan hanyarsu ne 'yan sanda suka kama babi a cikin motarsa zuwa tasu motar Shimpa na daga cikin magoya bayan Babi waɗanda suka hasala. Many Ugandans are going through a lot of hardships and this is what Bobby Wine is singing about. Why should they deploy all this? Ya ce yawancin 'yan ƙasar Uganda na fuskantar tsananin rayuwa kuma kan haka ne Babi yake waƙoƙinsa. Me yasa suka kawo manyan motocin 'yan sanda ɗauke da makamai suka hana shi yin magana da mutane? Maganar gaskiya ita ce gwamnati ta san abin da yake yi. in ba haka ba me yasa ta hana shi yin waka lauyan babi ya ce zai sake bayyana a gaban kotu ranar alhamis idan allah ya kai To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da fasarar rahoton Halima Athumani daga Kampala kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Malaika, nakupende malaika, malaika, nakupende malaika, nami nifanyeye, itwa na mwenzio, nashindwa la mali sena we, ningeku Shira la madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ma'anar washington ke cewa karfe uku da minti 16 na asuba ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da dubin yadda hukumomi a kasashen da suka ci gaba suke kula da harkokin kai komon ababen hawa lamun lafiya lamarin da ke sanadiyar asarar rayuka a kasashenmu. Muna tattaunawa akan wannan batu ne da Malam Abdulbasid Nuhu Abbas, direban tasi a birnin New York na nan Amurka. A baya, bakon namu ya mana bayanai da dama akan yadda jami'an kula da hanyoyin mota ke aiki a nan Amurka. A yau ma da wannan bayani ne za mu dora. bismillah malam abdulbasit kamar da muke zuwa innan zaka gansu a lallabe sun boye amma in ka san kan hanyar to za ka ringa ganin su za su yi su je su saya inda ba ka tsammanin to kuna iya ku samu kanku cikin hatsira kwarai ana kana samun hasari domin mafi yawanci ma duk iya tukin ka wato duk takasansan ka sai wani ya buge ka sai wani ya buge ka ko kuma kai ka buge to ka san kuma nan da yake gari ne na doka duk yadda eh, hadari ya faru ba zuwa ci mutuncinka kamar kai da wato wadda kuka yi hadarin iyaka ba wani abu bane za ku kira yan sanda ne kawai su za su zo su ainihin ji zantuttukan da abubuwan da ya faru sai su zana in sun zana sai su je da shi a ofis ɗinsu in ya so za ka samu eh, sati zuwa sati biyu sai ka je ka karbi takarda sai ka je ka ba management ku to kai ba ka da wani magana kuma kamfanin da kake aiki su za su sasanta abin da zai faru ya faru daga wurin wani irin hatsin rane kuka tsinci kan a ciki hatsin rane da mota ke faduwa ya ta wuli wuli ko ne wani irin rane a gaskiya ba ka samun hadarin da za a yi kamar wato za ka samu kanka cikin mota ya wuli wuli sai dai irin wani lokaci watakila hankalinka na wani wuri ka zai ka buge wani ko kuma wani shi kuma hankalin shi yana wani wuri ya zai buge ka irin da yadurin da ake samu kenan amma ba hadari ne wanda zai kai ma ga a cikin gari ne ba ka samun hadarin da zai kai ga har an kashe mutum ma yana da wahala ba kamar kuna iya kaɗe mutane a kan hanya da mota eh da wuya baba yana da wahala akan samu amma da wahala wasu ma na iya kashe wasu amma cikin dari baya samun maybe kashi biyu ma gaskiya me yasa hakan ba ku yawan gudu ne ko dai a ka'idoji ne da dokokin kan hanyar shi ke kawo haka eh kamar yadda na gaya maka wato ana bin ka'idodi ne kwarai da gaske dalili kenan da ke sa ake samun karancin hadari domin kasan kamar nan ka san ko giya ka sha da yawa kai tuki in aka kama ka za ka shiga sarka don haka yana da wahala ka ga mutum yana shan giya yana tuki har in ma ya sha haka gane cewa lalle kam ya sha giya ne to za a sauke shi a jarraba shi a bari ya wani tafiya tafiyan da ba a saba ba mm. idan aka ga cewa da tafiya da kafafunsa da kafafunsa zai yi ko zai rika eh, ko zai rika talalai talalai ba zai tafiyan da aka saba normal ba mm. zai tafiya wato kaman irin yadda yan beauty contest suke yi eh, eh, wato irin tafiya da rangwada da rangwada haka lokacin za a gane cewa ah, wannan yana da matsala don ka san inda baka sha giya ba ai za ka yi tafiya normal to mm. dalilin eh, abubuwan da ke ciki kenan a kasashen muna da wasu hukumomi da akan ce musu road safety suke kula da harkan kai komin motoci lamun lafiya a nan akan samu eh, akwai wata hukuma haka kwarai su ma suna da su kuma nan wani lokacin sukan iya su samu lokaci kawai za su je su saya inda suka san motoci na yawan wucewa su je su saya su ringa checking dinku amma mostly taxi driver ba musu aka na hmm. sai dai wato kaman eh, passengers eh, eh abin nan private cars ake yi ma wannan oh, motocin masu zaman eh, kansu motoci ba wai masu aiki ba suna kai sai kawai su je su tare wani wuri to lokacin nan idan kana da wani tambo za ka gane kurinka eh to akwai wani horaswa da kukan samu a lokacin da kuke aiki wato ah, ko kamfaninku ko kuma hukuma ta ƙasa ta mm. shirya wani horarwa na wato ƙara sake faɗakar da ku akan kiyaye hanya kwarai kuwa ana yi ai saboda haka ne ma idan kana tukin mota wato kana tukin taxi kowane shekara biyu ya kamata akwai inda za ka je wato a kuma kara wayar da kai in akwai wasu sabbin dokoki za a sanar da kai daga wurin don haka baka da wani hujja kuma nan idan kai laifi ba ka isa ka ba ɗan sanda hankuri ba ba zai saurare ka ba ma sai dai in ya ga dama ya rabu da kai amma wai ka ce mai wani ya hankuri a na yi kuskure ne musamman kaman masu tukin taxi mm. akwai wani da ake ce ma hack lansis mm. bayan lansis da za a baka mm. na ainihin na tukin mota akwai kuma wanda ake baka ana ce da shi hack license wato license biyu kenan kake da shi don haka idan kana tukin taxi sai kasance wani mai tukin private car mm, mai motan kansa ya yi kuskure sai kai ma ka bi shi to kai za a bi a rabu da shi a yau ma nan za mu dakatar da hiran sai sabon mako mu ci gaba da ita yanzu a madadin shi bakon namu malam abdulbasid nuhu abbas direban tasi a new york da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita sautin shirin baba ya ku makere ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya thank you To amin a gaida baba sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta tarwaito cewa yayin da ake haramar zaɓuɓɓukan 2021 a Nijar. manyan 'yan takarar da za su fafata a zaben shugaban kasa sun fara kai da kawo a tsakanin birnin yamai da paris ko birnin yamai da wasu manyan biranen kasashe makwabta bazin muhammad da hama amadu da sani umaru kowanne daga cikin su na kokarin kitsa abubuwan da za su ba shi damar samun galaba jaridar le ta bayyana cewa jam'iyyar pnds tarayya ta kafa kwamitin musamman da zai nazarci hanyoyin da za su ba ta damar ci gaba da mulkin nijar har zuwa shekarar 2051 shugaba isuhu ne ya umarci shika-shikan jam'iyyar su tantauna wannan batu don ganin jam'iyyar ta ɗore a kan karaga har zuwa wasu shekaru talatin cif masu zuwa to sai dai jaridar ta kara da cewa mutumin da aka buƙaci ya jagoranci wannan kwamiti wato tsohon ministan kuɗi hasun masa'udu ya ce da su a kai kasuwa jaridar le republican na cewa ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazin muhammad na fuskantar wani babban kalubale a gabansa sakamakon yadda masu hamayya da shi ke kokarin fakewa da doka ta 47 ta kundin tsarin mulkin Nijar don datse masa hanyar shiga zaben na 2021. A tunanin su ministan cikin gidan bai cike sharuɗan da ke bashi damar zama cikakken ɗan ƙasa ba, sai dai da alama sun makaro in ji jaridar Tele Republican. mu rufe sharhin da jaridar ayir info wace ta cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka sarkin inates masarautar da ke kan iyakar Nijar da Mali a yayin wani farmakin da suka kai a tsakiyar daren Juma'a wayewar Asabar din da ta gabata. Dan kimanin shekaru 60 marigayi Arisal Ag Amdag ba abzine ne da ke da matukar farin jini a wajen talakawansa sannan yana da'a sosai wa gwamnatin Nijar sabili kenan ake daukar wannan kisa a matsayin wata hanyar huce takaici kan hukumomin wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To sai kuma ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. Suna na Usman Dogo Rafi Loka Kadara. Ina kira ga 'yan siyasa kasan nan. A halin gaskiya iya kamata su maida hankali abin da yake damun talaka. ba zai yiwu ba a ce wanda ya aikata laifi a gwamnatin apc a ce wai ba za a kama shi ba sai yan adawa wannan ba mulki ba ne ba abin da za a ci nasara ba ne yaya za a yi wanda ya shiga ya kwashe katin ko a dinga kurun zabe ya yaga ba yi mashi komi ba ina na yana yawon shi a ce wanda ya ci zabe dan adawa ya ci zabe a ce shi ne ake turawa ana kama shi wacewa a kai an kai shi kotu wannan abin wannan duniyar kama ya kamata wallahi wallahi in za su yi gyara a wanga mulkin ga na ga mai zuwa in za su yi gyara su yi kuma da za su yi ba ta mun shiga uku Allah shiga tsakanin mu da su. Assalamu alaikum BOA mai magana Ali tana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya kalamin isa yi guda abun koyi ne abun ayaba ne duk mutumin da ya ce yana neman halas ci halas yana da kyau a matsayinsa na wanda ya gwamna ya yi sanata ya gwamna ya yi minista ya yi darakta to gaskiya nan babban abin farin ciki ne da ya koma wannan darasi ne ga shugabanni wanda suka saci kudin jama'a su sani cin shi ne kuma shi halas ɗin ya ci kuma haka ɗin ya kamata dama kowa ya ci halas da fatan ubangiji allah a taimake shi na gode sashen hausa na murya amurka assalamu alaikum sashen hausa rediyon america suna na nijo da kadara jihar naija nigeria ina kira ga shugabanninmu yan arewa musamman yan siyasa ya kamata su haɗa kawunansu su haɗu waje guda duk Allah halin da yan arewa suka shiga talakawa kuma suka shiga gaskiya Allah ya kawo maganin shi su haɗa kaunan su waje guda ba wani su zo suna nuna son zuciya ko bangaranci ba zai fishe mu a nan yankin arewa ba haɗa kaunan su shine mafitan mu amma ba haka suka yi ba gaskiya arewa suna da matsala rayoyin ku masu saurari kafin mu karkare ga takaitattun labarai ruwan sama ya ci gaba da zuba a arewacin mozambique a jiya litinin lamarin da ya kawo tsaiko ga aikin raba kayan taimako bayan tashin mahaukacin guguwar nan kenneth inda mutane 38 suka mutu masu aikin ceto sun ce sun dakatar da aikinsu da ɗan lokaci yayin ruwan sama a jiya litinin inda suka kai kayan agaji a tsibirin ibo da jirgi mai saukan ungulu inda ɗaruruwan gidaje suka lalace biyu bayan guguwar sun ce yanayi na jiya da yana tattare ne da hadari don haka ne jirgi na biyu bai samu tashi ba hukumar binciken manyan laifuka ta nan amurka ta ce ta samu labarin mutumin nan wanda ya kai hari a wani wurin ibadar yahudawa a california a lokacin da ya dakse ya dora wani sakon barazana akan shafin sada zumunta minti biyar kafin ya je ya kai harin amma hukumar ta ce ba ta da isasshen lokacin da za ta iya dakile wannan hari hukumar bincike manyan laifuka ta fbi ta ce ta ga wani sakon barazana da ba a gano wanda ya kafe ba wanda ya yi hakan kafin ya je ya kai hari to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki da mustapha nasiru tsari ke gabatarwa kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com hausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai sai Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni da kuma injiniya mu na Malam Derek Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.